Kare hakkin ɗan Adam na daga cikin ayyuka mafi haɗari a yau a duniya, saboda yadda wasu ke farautar irin waɗannan jami'ai da zumar katse masu hanzari. Mafari kenan hukumar kare hakkin ɗan Adam ta sai NDH ta shirya taron muhawara domin tantauna wannan batu. Asman Musa na daga cikin kwamishinonin wannan hukuma. In muka tsaya muka diba a duniya suna da yawa yanzu a yanzu ma da muke wannan taruwar suna da yawa waɗanda suna cikin mawuyancin hali akwai waɗanda aka kama akwai waɗanda an ɗauke su an ɓadda su ba san inda suke ba akwai waɗanda kuma suke cikin gidan kaso ba nan nijar ba ma misali sai in ce duka halcan eh, nations jini eh, akwai dokoki waɗanda sun sa hannu na cewa sun ɗauki alkawalin za su kiyaye duka eh, wani taka hakkin ɗan adam da ko kuma wani wanda ya zamana yakin shi shine shiga hakkin ɗan adam an kiyaye da shi domin magance irin waɗannan matsaloli gwamnatin Nijar ta aike wa majalisar dokokin ƙasa wani ƙudurin dokar da ke hangen samar da kariya ga jami'an kare hakkin ɗan adam a wannan ƙasa matakin da Muhammad Bashar na gamayyar ƙungiyar Rezo Esperance ke ganin yayi daidai. Kariya in aka same ta za ta iya ba da walwala ga wannan aikin kare hakkin ɗan adam da lurarka da ilimin da Allah ya baka kuma da kuzarin da Allah ya baka kace za ka kawo gudunmuwarka don ka a tozarta wani ko a cima wani mutunci gabanka ko a mashi wulakanci gabanka ba tare da haƙƙi ba ba tare da abin da doka ta tanada ba. Kare hakkin ɗan adam aikin sa kai ne da ke ɗaya daga cikin gimshikan demokuraɗiyya saboda haka mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Masa'udu Ibrahim ke jan hankula. To ya kamata a ce kundin tsarin mulki an yi aiki da shi ɗari bisa ɗari sauran dokokin ƙasa an yi aiki da su ɗari bisa ɗari kamar yadda ake kare jami'an diplomasiya 'yan waɗansu ƙasa da ke a nan zaune a ƙasar mu kamar yadda ake kare diputoci da rigar kariya kamar yadda ake kare ministoci da shugaban ƙasa yadda dokoki suka tanadi ake kare wa'annan gungun ma'aikata to haka ya kamata a ɗauki dokar da ya kamata ita ma ta kare haki na masu kare hakin bil'adama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa jami'an fafutuka sama da 20 ne suka hallaka a shekarar 2016 a dalilin aikin kare hakkin ɗan adam. Sabili kenan hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa sai NDH da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai da gamayyar Repartishare suka fara yunkurin ƙarfafawa majalisar dokokin ƙasar ta Nijar gwiwa a shirin samar da kariya ga masu rajin kare hakkin ɗan adam a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.